بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يو درس من نبقي كنا أتكين تفسير لتاك الله ميزاركي آه أيو شاشدة قوتا شعبان هجرة تأنب صلى الله عليه وسلم تدبود الأريخود دا عشرين دا تقوس وندي داتي دا عشرين دا ترى قوتا تقوس تشيكرا تدبود بيو دا بقوي تميلادية kuma za mu tashi a cikin aya ta arba'in a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce ya bani isra'ila kuro ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu wannan shine kira na biyu da ya a cikin littafin Allah mai tsarki a yadda jerin gwanon tartibin alkur'ani yake kira na farko shine aka kirawo shimfin mutane baki daya ya ayyuhan nasu abubuwa rabbakum bani isra'il kira na biyu shine ya bani isra'il su ba a kira su ya zuwa ga bautar Allah ba sai aka kira su ya zuwa ga tunawa da ni'imar Allah da ya mutu domin su akan tauhidi suke sai dai illar su ba su gaskata da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma sun musanya addinin nasu sun za su sun baddala shi da haka kiran ya zamanto na daban domin alkur'ani alkur'anin Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita bayani akan bani Isra'il da kissarsu malamai sun faɗi hikimomi da dama na wato ambatan bani Isra'il da kissosinsu a cikin alkur'ani mafi wanda yake mafi bayyana daga cikin hikimomin da malamai suka faɗa abubuwa guda biyu ne na farko kamar inda shekul islam ibn taimiyya yake cewa allah maɗaukakin sarki ya bar ahalul kitab kuma ya yawaita ambatonsu a cikin alkur'ani da bayanin kisosinsu domin su zamanto shaida ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa allah maɗaukakin sarki yake ce ma mushrikai awalam yakun lahum aya an ya'lamahu ulama bani isra'il shin ba su ga akwai aya ba a cikin alkur'ani ne kasancewar malaman bani isra'il sun san gaskiyar alkur'ani sun san gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ahlul kitab Allah ya bar su ne domin su zamanto shaida ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul kafa bi rabbikum qul kafa baini wa bainakum qul قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma waɗanda yake suna da ilimin littafi su ne ahalin kitab banu isra'il su ma shaida ne tsakanina da ku kafirai in ji Allah ya ce wa manzan Allah sun lalace ya faɗa hikima ta biyu shine larabawa mutane ne wanda yake gwanaye a wajen harshen su don haka ba za a yi musu gwaninta da don haka alkur'ani ya gama da su ta hanyar cewa ga aya irin ta alkur'ani shine yana da fasaha kuma gagara ba ne ba za a iya kwaikwayonsa ba aka gama da larabawa ta nan wajen su ka ahalin kitab su ba za a ce za a yi musu barazana da harshen larabci ba tunda su ba larabawa ba ne amma su ma abuta littafi ne mushrikai su suke gani su ne malaman al'umma suna da suna da sanin labarin farkon halitta kisoshin annabawa la abin da ya danganci wato alamul gaibi na mala'iku da aljanu da kuma abin da ya danganci abin da yake faruwa a nan duniya na tarihin al'ummomi da sauransu wannan shi ya mai da su malamai shi ya sa nema ƙurayshawa suka tura a je a tambayi yahudu ahlul kitab tsakaninsu su ƙurayshawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne ya fi dacewa da daidai hmm? alam tara ila alladhina utu shine suka ba su ansa suka ce ku ne kuka fi dacewa Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا suka shaida zur to wato saboda ana daukan su da kima babba don saboda ba wanda ya iya karatun littafi wanda ya kunshi ilimi na mutanen farko da abubuwa na alamul ghaibi alamul ulwi duniyar mala'iku da duniyar aljanu in ba su ahlul kitab kuma ahlul kitab kuma ba kowa da kowa bane sai malamai daga cikinsu domin suna koyewa da yawa daga cikinsu kaɗan ne suke bayyanawa saboda haka da yawa gama garinsu ba su da ilimin abin da ke cikin littafi kalilan ne kuma su ake suna takama da wannan ilimin nasu suna cin duniya da shi suna ciyar da addini da wannan ilimin sun samu mukami ba kaɗan ba a cikin al'umma sai ga shi alkur'ani ya zo wannan ilimin da suke takama da shi Allah ya ya daidaita shi a cikin musulmi lokaci daya Allah ya ɗaukaka al'ummiyun larabawa da sun komai ba ya ɗaukaka su zuwa ga ta ulama wa ahlul kitab suka samu matsayin malamai na ahlul kitab abinda ahlul kitab suke ba su labari da shi kisar annabi yusuf kisar ashabul kafi su faɗa ma su kawo kurakurai hmm? sai Allah ya gaya musu a cikin alkur'ani ya ce ya gyara musu kuskuren su sai ya na thalathatun rabi'uhum ah, kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa rajman bil ghaib ya nuna musu kan cewa duk basan san wannan ba ma ya ya'lamuhum illa kali duk wannan alkur'anin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta ibriya ba bai iya ma karatun larabcin ba lokaci ɗaya zo ya karantar da su suka zama to manya manyan malaman duniya to shi yasa ɗaya daga cikin hikimar ambaton bani Isra'il da yawaita ambaton su kenan a cikin alkur'ani na ƙarshe kuma wanda shi ma malamai suna ishara gare shi ishara ne ga abin da zai faru ga wannan al'umma cewa gwagwarmayar da za ta kasance da al'ummar ta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su ne da ahalin kitab dan har duniya ta tashi ana wannan gwagwarmaya muna gani har yanzu bata kare ba ga yahudawa nan a isra'il ga masu goya musu baya nan a sauran kasashen kafirai kuma duk daga ahalin kitab ne su ne yahudu wannan nasara to shi yasa Allah ya yawaita bayani a kansu domin mu san sifofinsu domin ka san kuma cewa adawar ba ta yau bace ta tunda ce don saboda haka a ba su wato kula ta musamman da lura ta musamman wajen kiransu a san uslubin da za a bi wajen kiransu idan kuma suna gaba a san cewa ga asalin gabar don kar ma su yaudare ka ka ɗauka kan cewa yayin da suke gaba da kai suna gaba da kai ne saboda wata ma'ana daban ba ma'anar addininka ba duk wata duk wata gaba da ahlul kitab za su tare da musulmi kewayewa take ta dawo ya zuwa ga da'awar addini muna gani a wannan duniyar da ake cewar wai a ba wannan duniyar da kasashen turai suke cewa su ba ruwansu da addini suna hidimar ilimi ne kawai salman rushdi wani abu ya yi ma lugar turanci na gudunmawa da ciyar da gaba da lugar turanci da har za a bashi shaidar ban girma ta sa aka ce masa salman rushdi wanda sarauniyar ingila ta bashi wannan ba wani abu yi malugar turanci ba amma aka ce wai ai kyauta ce aka bashi ta ta wato ta wato hidimar da yi ma wato a rubuce-rubucen harshen turanci ba wani abu ne sa aka bashi wannan lakabi ba sai dan kawai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izgilanci da addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce wannan ya zamanto wani gwarzo ne gare su domin me domin ya yake da addini hmm? saboda haka gabar ba ta canzawa to wannan shine hikima shine hikima ta uku wanda cikin hikimomin da malamai suka ambata to Allah madaukakin sarki ya bude fitabin wannan nabiyu biyu da kiran su yace musu ya bani Allah ya ta'ala yace ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il ya kira su da wannan sifa cewa ƴaƴan Isra'il Isra'il shine Yaqub hmm? Isra'il shine Yaqub كل الطعام كان حلا كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة dukkan abinci halal ne ga bani Isra'il sai abin da Isra'il ya haramta maka ta Isra'il da ake nufi shine annabi Yaqub Ibn Abbas ce ma'anar Isra'il Abdullah bawan Allah bawan Allah wato ribataccen Allah min al-asr wato ribataccen Allah akwai lugar da waɗansu ce Isra'il waɗansu ce waɗansu ce Isra'il waɗansu ce Isra'il lugat wajen guda bakwai malamai suka ambata amma dai shi ake nufi ya ako Isra'il ko lakabin sa ne kamar yadda akwai annabawa da aka ambace da sunaye biyu a cikin alkur'ani banda shi annabi yaqub annabi muhammad an ambace shi muhammad an ambace shi ahmad annabi isa an ambace shi isa an ambace shi almasih annabi yunus an ambace shi yunus an ambace shi zannun wa zannun idh dhahaba mughadiba haka dalika haka dalika annabi yasa an ambace shi zalkifin hmm? dukkanin su annabawa an ambace su sunaye biyu biyu su su biyar ne dama wanda malamai suka ambata cewa sunan su ya zo har guda biyu a cikin alkur'ani a cikin littafan magabata a cikin tarihin a cikin a taura an kawo iskar dalilin da aka sanya masa suna isra'il shine wata tafiya da ya je ya yaƙi ya je ya faɗa tare da wani mala'ika tun farkon dare yake faɗa da shi yana kayar da shi ya sake tashi ya sake kayar da shi ya sake tashi har aka kira sallah har alfijir ya keto sai ce to ni fa lokacin sallah zan je ne sallah to shine sai mala'ikan ya ce to zan kyale ka je kai salama ka sa abin da sa a zan kyale ka ba zan kyale ka ba kai sai na sa maka sai na gaya maka lakabi da aka yi maka kuma dalilin da ya sa aka yi maka lakabi kai lakabin ka Isra'il da ganzu Isra'il za a rinka ce maka kuma abin da ya sa aka yi maka wannan saboda ka zamanto mai ka zamanto bawan Allah haƙa bawan Allah na gaske to wannan sa da cikin kisoshin da la nusaddiquha wala nukazzibuha amma dai wannan ma'anarsa kenan abdullah Allah madaukakin sarki bai kira su da yahudanci ba bai ce ya bai ce qul ya ayyuhal ladina hadu ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratul juma'a bai kira su da ya ahlul kitab ba kamar yadda ya kira su a sauran wurare domin a can wuraren da Allah ya kira su ya ayyuhal ladina hadu ana duba irin abin da suka canza ne na addinin su haka ana magana ya ahlul kitab ana nuna matsayin su na ilimi saboda haka ya cancanta su abu kaza saboda ilimin da suke ciki na uku so ake a tunatar da su ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu don su bauta ma Allah da gaske shi yasa Allah ya kira su da sunan bani Isra'il don su tuna cewa su yayan annabi Isra'il ne su jikokin annabi ne domin Isra'il din annabi Yaqub yana da yaya goma sha biyu kowanne daga cikinsu ya zamanto uba ne kaka ga kabila ɗaya daga cikin kabilolin bani Isra'il guda goma sha biyu wa qatta'nahum fil ardi وقطعناهم عشرة أسباطا أمم اثنتي وقطعناهم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما من كساسو قبيلة قوم شاجي kungiya kabila kabila ɗaya ɗaya ɗaya bayan har goma sha biyu su ne ayan annabi ya guda goma sha biyu to waɗannan su ne suka zamanto zuriyar bani isra'il kuma su ne har yanzu na yanzu amma a yanzu an zama wata kabila ta goma sha uku shine wani bature malamin tarihi ya tona musu asiri ya ce yahudawan nan da ake da su yanzu da suke mulki a isra'il wanda ake ce musu yahudawan ashkenazi ba yahudawan bani isra'il ba ne don ba sa cikin ƙabilu goma sha biyu na bani isra'il ba yan annabi yakub ba ne asalinsu hazariyawa ne hazar wata ƙabila ce wadda suke a gefen rasha lokacin da suka ga musulunci ya taso ba za su iya cin nasara a kansa ba kuma ba sa so daular rum ta mamaye su ta haɗe su sai sarkinsu ya tara su ya tara masu ilimi daga cikinsu su yi shawara sai suka ce abin da ya fi kawai dukkaninmu ɗungurungun ɗinmu mu shiga addinin yahudanci idan muka shiga cikin addinin kirista za mu zamanto mun dilmiye a cikin daular rum in muka shiga addinin musulunci za mu jirmiye a cikin musulmi a manta da tarihin mu amma an maka zamanto yahudawa a duniyar musulmi za su yi mu'amala da mu mu'amalar ahli kitab a mai da mu ahlul zimma sai mu zama mu zauna tare da sifar mu da al'adar mu da ibadun mu da addinin mu saboda sai suka shiga cikin addinin yahudanci su ne suka yadu a cikin rasha suka yadu a cikin a europe ta gabas irin su poland da hangare da sauransu kuma su ne suke mulkin isra'ila a yanzu su ake ce musu ashkenazi wannan tarihin bai ma yahudawan zamanin nan daɗi ba domin hujjar da harkar zionism da wadda ita ta kafa daular isra'il hujjar da suke kafawa da ita wajen zama a cikin isra'ila shine cewa alkawarin allah ne gare su to wannan littafin wanda ya rubuta littafin da ya bayyana cewa su ba isra'il bane kamar ya rubuta cewa ba su da haƙƙin zama a nan wajen tunda su ba isra'il bane su ashkenazi ne su ba ba saniyon bane saboda haka ba su da haƙƙin zama a nan saboda haka ma irin wato yadda yahudawa suka yi ma wannan bature malamin tarihi suka yi masa ca sunansa arthur koistla da suka yi ca a kansa yana nan littafin nasa yana nan an buga shi da 13 tribe da suke ta akan sa kashe kansu yi don suka sun yi sun yi niyyar su tozarta shi su nuna kan cewa ai ilimin tarihin ma ƙarya ma yake a cikin wato shaidar da yake da su ilimin tarihi ya zama to cewa duk duniyar nan ba wanda ma yake ma sauraron sa yadda ma cewa shi wani malami ne daga cikin malaman tarihi wanda saboda bakin ciki yasa har ya kashe kansa ba dan wani abu dan kawai ya zo ya yi aran gama da yahudawa saboda irin karfin da suke da shi to amma hakikatan asalin yahudawa bani isra'il kabila guda goma sha biyu duk wani ƙari wanda ya zamanto a kansu ba su ba to sai dai ya zamanto taba'i gare su amma ba zai zamanto bani isra'il ba sai dai ya zamanto kawai taba'i ne gare su domin wannan khitab din ana yi ne da su banu isra'il din banda sauran yahudawa wanda suke ba banu isra'il ba kamar yahudawan himyar alhimyar kabila ce ta yahudawa a yaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ma mu'az innaka ta'ti qauman ahla kitab zaka je wajen mutane ahlul kitab sune yahudu. ba bani isra'il ne amma yahud ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira su ahlul kitab to su za su shiga cikin wannan fitsabin bitabaiya dan saboda na asalin wato kaka dan na asalin wato su ainihin bani isra'il din sun shiga to idan sun shiga abin da ya cancanta gare su su ma ya cancanta ga wanda su ma suka bi su akan addinin su tunda asalin addinin addini na bani isra'il Allah madaukakin sarki ya tunatar da su da ni'ima sai ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum udkuru ku ambata ku tuna azzikr diddun nisyan ambato shine wato abin nan zikrul qalb diddun nisyan nan kishiyar mantuwa zikrul lisan diddul insaf wasukut har ambatan harshe shine kishiyar wato kai shiru to azzikr inda ake nufi ya hada dubiyan azzikru bil qalbi wa bil lisan ku tuna ni'imar Allah a zuciyarku kar ku manta da ita ku tuno abubuwan da Allah ya muku na ni'ima kar ku manta da shi ku ambaci ni'imomin da Allah ya muku kar ku shiru ba ku faɗa ba ku tuna ni'ima ta dare muku an'amtu alaikum wanda na ni'imta ta akan ku wannan ni'imar wanda ake musu wannan khitabi ana tafi da su da ni'imar da Allah ya ma iyayensu wanda annabi Musa wanda bayanin ta yazo a wurare da dama a cikin alkur'ani eh, وإذ موسى لقومه لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم كتنا نعمة الله مدوكتين سركي ديمو yayin da ya tsirar da ku daga mutanen fir'aun suna yayyanka iya suna yayyanka ƴaƴanku maza suna rayar da da da da matekunku a cikin wannan akwai bala'i albala'in nan ana nufin an a cikin sa akwai ni'ima mai girma akwai ni'ima mai girma daga ubangiji mai girma cewa yanda ya tsirar da ku daga cikin daga wajen daga wajen alu daga wajen alu fir'aun sannan Allah madaukakin sarki a wani wajen yake tuna wata ni'imar da yake ga muku ya qala Musa li qaumihi ya qaumi turu mata Allah alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin ya yayin da annabi Musa ya ce ma mutanansa ku tuna ni'imar Allah maɗaukakin sarki gare ku yayin da ya sanya annabawa a cikin ku annabawa da tun daga annabi yaqub san duk annabin da zai zo daga cikin zuriyar sani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan annabawa da suka zo bayan yaqub daga cikin zuriyar sani daga cikinsu har da biyu na ulul azmi minar rusul Musa da Isa daga cikin su har da uku da aka ba su littafai Musa da Isa da Dawud wajen alakun muluka kuma ya sanya ku zama su sarakuna daga cikin su har wanda aka ba shi mulkan layan baki da ahadin min ba'di na annabi Sulaiman wa atakum ma lam yuti ahadan min al'alamin ya ba ya ba ku abin da bai ba mu wani ba daga cikin tarihi to ku tuna wannan ni'imar bayan kuma irin yadda Allah madaukakin sarki ya ambata musu ya sauka musu da almannu was salwa hmm? suna ci daga abincinsa dirba da zuma hmm, da 'yan shila ya sanya girgije yanayi musu inuwa yayin da suke wannan kai ko din dimuwa a cikin a cikin sahara hmm, ya sanya annabi Musa yana tafiya da sandarsa da dutse ko ina ya je sai a aje dutsen sai a daki dutsen da sanda sai ruwa ya kukugo sai tashar ruwa ba sa bukatar sai sun yi haƙar rijiya duk inda za su tafi ruwan suna tafiya tare da su ruwa daga Allah duk wayannan ni'imomi sun karanta a cikin littafinsu to ku tuna wannan ni'imar wato a cikin wannan usulubin na alkur'ani akwai wato latifa yadda kaga Allah madaukakin sarki ya soma ambatan kisar halittar sama da ƙasa kai fa tafuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma thumma ilayhi turjan huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama' fasawahunna sab'a samawat sana aka zo halittar annabi adam da aljanna da sauransu to a taura maka wannan abin ta bude Sifirin takwin bayan sifirin takwin sai ta koma kuma sifirin khuruj genesis sai exodus exodus ɗin shi ne aka so bayanin bani isra'il yadda Allah ya tsira da su daga fir'auna yadda annabi Musa ya yi da yadda girman sa yake da sauransu da sauransu da kuma kisar bani isra'il wato da auna musu kan cewa annabi Muhammad ba kun san bai san littafin ku ba domin su suna sani kun san bai san littafin ku ba bai taba karanta shi ba ta yaya aka yi da qur'ani da wannan tafsirin kamar yadda kuma aka kawo muku wannan tafsirin a cikin littafin ku yi tunani to shine Allah ya ce ku tuna ni'imata a gare ku wa aufu bi ahdi to ga abin da za ku yi ku tuna ni'ima wa aufu bi ahdi ku cika alƙawari tuna ni'imar Allah wasila ce babba daga cikin wasa'il na bautar Allah shi yasa Allah madaukakin sarki babani Isra'il kawai ya ce ma sutura ni'imominsu ba mutane ba su baki ya ayyuhan nasu kuru ne matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku duk mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku domin tuna ni'imar Allah shine zai saka bauta ma Allah da soyayya ka bauta ma Allah da kamalin muhabba ka ji kana son Allah shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so Allah saboda ni'imar da yake muku to mutum mutum ya tuna ni'imar Allah sai ya bauta ma Allah da soyayya kuma haka Allah ya mu'minai ma yace wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun ku tuna ni'imar Allah da ni'imar da Allah ya muku yayin da kuke ba ku da yawa marauna masu rauni a bayan kasa kuna jin tsoro mutane duk zaki jama da ku lokaci daya sai Allah ya tattara ku ya tsare ku kuma ya karfafa ku da nasararsa kuma ya azurta ku da daɗaɗen abubuwa domin me don ku zamanto masu godiyar Allah wato ku bauta ma Allah godiyar masu shukura wanda ba sa butulce ma Allah ko misƙala zarrace to mutum ya rinka tuna ni'imar Allah wato da kuma mai wa'azi ya rinka wa'azi ga mutane ta hanyar tunatar da su ni'imar Allah wasila ce ta alkur'ani kuma wato tana buɗe kofofi na zuciya masu muhimmanci kwarai da gaske kai kanka wajen uslubinka ga Allah wajen yadda za ka rinka renon kanka wajen yadda za ka rinka mu'amala da Allah wajen tubanka ga Allah wajen wajen rubonka da tafarkin Allah wasila ce wannan ta yi ta yi maka kanka tarbiya ka rinka tuna ni'imomin da Allah ya maka ka tuna daya kake ka tuna abubuwan da Allah ya maka ka tuna hadarurruka da Allah ya tsirar da kai ka tuna yanda inda ba dan da ba dan ba da ba dan ni'imar Allah ba da yanzu kai irin wani da yanzu kai irin wani ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga wani wanda yake yana cikin rashin yana cikin bala'i sai ya ni'imar Allah a kansa ya addu'a alhamdulillah alladhi asani min mabtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ana so a rinka halatto ni'imar Allah saboda mabudi ce ta zuciya wanda yake za ta sanya ka bauta ma Allah da soyayya kamar yadda ake so ka rinka bauta ma Allah da tsoro ta hanyar tuna azabarsa da girmansa da girman mulkinsa hmm, da buwayarsa to kuma ana so ka rinka tuna ni'imar Allah don ka bauta ma Allah da soyayya ka so shi yadda ya cancanta ka so shi domin san Allah ne sa ka ji kunyarsa kunyar Allah ne sa ka ya zamanto ka nisanci kanka daga inda ba Allah ba baya so ya ganka a ciki na safansa Allah ya ce ku tuna ni'imata ta da ne ku tuna ku cika alƙawari na alƙawarin Allah da Allah ya yi ma bani Isra'il shine wanda Allah madaukakin sarki ya ambata aure daban-daban na alƙur'ani daga ciki akwai inda ya ambata a cikin suratul ma'ida ولقد بعثنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم to wannan ميثاق واذ اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل mithaqa يبين شيء. لئن اقمتم الصلاه shi la wa ataytumuz zaka ku bada zakka wa amantum bi rusuli ku gaskata annabawana wa azzartumuhum ku girmama su wa aqarrabtumullaha qardan hasana ku ba ma Allah kyakkyawan bashi la ukaffiranna ankum sayyi to shine a shi kuma nasa alƙawarin la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar in ga ya bi muku zunubanku ku shigar da ku aljannatu to shine nan Allah yake cewa ufi bi wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum ni kuma zan cika nawa alƙawarin gare ku shi yasa a cikin kissar bani isra'il ko a cikin a cikin ma wanda suka rubuta tarihin su akwai wani akwai wani bature Paul Johnson ya rubuta littafi History of the Jews tarihin Yahudawa akwai chapter da ya ta musamman akan the covenant al-mithaq alƙawarin da Yahudawa suka alƙawarin da Allah ya da Yahudawa Yahudawa suna alfahari da wannan alƙawarin cewa su ne wanda Allah ya keɓance su da alƙawarin amma ina suke ina alƙawarin shi nan Allah ya ce musu to ku tuna wannan alƙawarin da kuke tutiya da shi nauyi ne fa to ku cika shi in kun cika shi ni kuma zan cika shi a cikin wannan akwai ishara gare su da duba sunnatullah sunnar Allah domin duk wanda ya san tarihin Yahudawa ya san cewa lokacin da duk suka rike alƙawarin Allah Allah ya cika alƙawarin su gare su lokacin da duk suka warware alƙawarin Allah Allah ya kyale su ya sallata makiya a kansu sun san irin yadda aka rinka ɗanɗana musu azaba sun san yadda inda sun san wato har sun san hadarin rashin rukun alkawarin Allah to Allah kenan a cikin adalcinsa baya ma al'umma baya wa mutane ukuba sai ya yanke musu hanzari yana ishara ne gare su su wa'annan yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka cika alkawari alkawarin da kuka yi ma Allah alkawarin da kuka yi ma Allah a harshen iyayenku to ni ma zan cika alkawarin da ne muku a harshen iyayenku amma in kuka warware to faqad mabar sunan awwali hmm. sunnar Allah a cikin nan magabatan ku iyayen ku ta riga ta wuce kuma za ta tabbata akan ku daga cikin alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya yayi musu shine wa akhadha Allahu mithaqal na utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna yayin da Allah ya ɗauki alƙawarin wanda aka ba su littafin Allah za ku bayyana shi ga mutane ba za ku boye shi ba wannan ya daga cikin gundarin alƙawarin da Allah ya ma Yahudawa wanda duk Allah ya umarni da su kan su cika shi wa iya ya farhabun ku ji tsorona ni ni kaɗai an rahba wa ruhba eh, dukkanin su ma'anar su shine shiddatul tsananin tsoro wato ku ji tsorona mai tsoro mai tsanani ni ni kaɗai shine wato shine dalilin da yasa aka kaddamar da al-ma'mul aka ce iyaya aka kawo da ad-damirul munfasil ba a ce ba Allah bai ce farhabuni ba domin yace farhabuni za a iya yin afafi akan ta ku ji tsorona babu laifi ko ku ji tsoron wani ma Allah sai amma sai Allah ya ce fa iyaya farhabun ai la tarhabu illa iyaya kar ku ji tsoron kowa sai ni shine ma'anar wa aminu bima anzaltu Allah ya ce ku ba da gaskiya da abin da na saukar shine na alqur'ani wa aminu bima anzaltu ku ba da gaskiya da abin da na saukar na alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ma'akum mai gaskatawa ga abin da yake tare da ku min at-taurat na abin da ke cikin at-taura bi muwafaqatihi lahu fi at-tauhid wan nubuwa shine ku muwafaqa da da al-qur'ani a wajen abin da yake cikin al-qur'ani mai gaskatawa abin da ke cikin at-taura shine na muwafaqa da abin da ke cikin at-taura na tauhidi da annabci kamar yadda kuke tutiya cewa ku ne farkon wanda kuke yada ilimin ku ne farkon wanda kuke yada tauhidi akwai wata mata da ta rubuta tarihi wai tarihin Allah history of God eh. <laughs> amma ilimi akwai ilimi a ciki ta kawo tarihin wato yadda al'ummomi suka ɗauki wato menene ma'anar Allah a wajensu menene ma'anar mahalicci a wajensu to ita ma kanta tana bayanin irin tutiyar da bani Isra'il suke cewa su ne farkon waɗanda a tarihin ɗan adam suka fara ilan aka san su al'umma wadda take akan tauhidi to in dai kuna tuciya da wannan tauhidin to qur'ani ya zo shi ma fa da tauhidi gashi shi ma ya zo da tauhidi naka ya gaskata abin da kuke akai kuma ya zo da ya zo da gaskata annabci duk annabawan da ake da kuke da tuku da kuke tuciya da su tun daga annabi isra annabi ibrahim har zuwa ga annabi musa duk ga suna an faɗe su a cikin alqur'ani ba a bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su dukkanin su annabawa ne daga Allah to ku gaskata shi a cikin wannan akwai ishara da cewa sun san cewa alkur'ani ya gaskata abin da ke cikin attaura suna da wannan sani din hmm? ga shi nan ma a cikin qur'ani kamar yadda zamu zamu gani a cikin wannan sura wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamanto ku ne farkon waɗanda za su ku ne farkon wanda za su kafir da shi ai awwala man yakfuru bihi shine ma'ana awwala kafir na an kawo sigar sigar ismul fa'il ana ishara ne ga ai man yakfur awwala man yakfur bihi kada ku to farkon wanda zai kafir za su kafirta da shi farko me yasa aka ce sune farko kar su to farkon wanda za su kafirta bayan ga ku fara quraish sun riga su kafircewa da shi abinda ake nufi kar ku to ku ne farkon ahlul kitab da za ku kafirta da alqur'ani da ku ne farkon ahlul kitab da kuka zo kuka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka idan kuka yi imani duk wannan ahlul kitab har kasa ta nabi da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da lada in ko ko kafirta duk wannan ahlul kitab da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da zunubi dan haka duk ahlul kitab wanda suka yi imani to su Abdullahi ibn Salam su Dihya ibn Khalifat al-Kalbi da sauransu daga cikin Yahudawa da Nasara da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da lada irin nasu ba kamar ba cikakken lada irin nasu waɗanda ku suka kafirta irin su ka'ab ibn al-ashraf da irin su huyay ibn akhtab wanda sun gani suka karyata kamar huyay ibn akhtab farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina ya fita tun sassafe daga wajen su bani nadir ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a quba da shi da kaninsa suka je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su komo gida ba yasta safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji aduwulla ne amma yasta daga baya ta zamanto matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mata tutiya da cewa ita ba yahudi suna aibatar cewa ita ba ya ce ce in duk wanda ya sake gaya miki haka ce ke matar annabi ce kuma jikanyar annabi ita ba ta san cewa ita jikar annabi harun ba ce sai ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata to ubanta huyai ibn akhbab da suka koma gida da magaruba sai ta ce daga yadda suka shigo gida na san cewa ba su yi magana a hanya ba suna shigowa sai na ji baffa na wato kanin ubanta yana tambayar shi ubanta huyai ibn akhbab a huwa huwa eh? shi ne shi din nan shi ne sai ce huwa huwa yace shi ɗin wannan shi ne kowa wato su kowa ya san abin da ake nufi shi ɗin nan da muka gani shi ne wannan annabin da dama muke faɗan zai zo aka gaya mana zai zo yace ne yace ce me yi me kai za ka yanzu me kai shirin yi yace tuho hatta al-maut gaba zan yi da shi hannun mutu sau da aka asane suke to don haka irin su duk wani wanda ya kafirta ne Allah yake musu wa'azi wala takunu awwala kafirin bi kafku zaman to farkon wanda za su kafirta shi wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku musanya da ayoyina eh, kada ku musanya wato tumuni qalilan wato shine aywaban qalila farashi dan kankani maimakon imanin ku da ayoyina nan a alhassan albasri yake cewa alkitab wala ta taru bi ayati ai alkutubi littafan da Allah ya saukar wanda a cikin su su suna karanta eh, su suna karanta sashi daga cikin wannan littafai as-samanu al-qalil kuwa shine ad-dunya bi hadafiriha duniya da dukkan ajanta da jin dadin ta da shahawace shahawacen ta to kada ku musanya wannan da duniya din kaga Allah ya kirawo wato rashin imani saboda kare wata martaba ta duniya da cewa wannan wato kamar ka ce ne ka sai duniyar ka miƙa lahirar ka miƙa imani maimakon imani ka sai kafirci wannan misali ne wanda zai nuna ma dukkan nan adam wanda ke dukkan adam ya san kasuwanci ya san saye da sayarwa ka san ba ka ba da abin da ke wajenka sai idan abin da za ka karɓa mai kima ne hmm? yanzu mutum ya tattara albashinsa na wata baki ɗaya tattara albashinsa na wata baki daya hmm? ya je ya jefa a dibi hmm? haka in yi haka sai a ɗauke shi a kishi gidan mahaukata saboda ya baddala abin da ke kima da abin da ba shi da kima to tamkar haka waɗannan su suna da ayoyin Allah da imani suka miƙa shi aka ba su jin daɗi na duniya aka ba su wato wani amfani na duniya wannan a cikin kiran Allah maɗaukakin sarki da yayi da duniya cewa sam al thamanul qalil a cikin ta akwai wulakanta duniya da cewa duniya nan ba akan komai take ba duniya nan ba akan komai take ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tazinu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran sharbata ma da duniya nan tana da nauyin fuka fukin sauro a wajen Allah Allah ba zai shayar da kafiri kofi ɗaya na ruwa ba kwankwada ɗaya ta ruwa shi kafiri ba zai sha ba to da kafiri ba shi da karimci ba shi da karama wajen Allah to duniya ko babu karama a wajen shi sai Allah ya bama har wanda ba shi da karama a wajen kuma wannan yana nuna abin da yake wajaba ga mutum wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewa mu ji tsoron duniya kar mu yaudaru da ita domin gashi santa shi ya sanya waɗannan yahudawa suka je suka musanya imani da kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da sayyidina umar ya zo ya gan shi yana kwance akan dan benansa jikinsa yi rudu rudu da alamar tabarma wadda aka yi mata da aka saka ta daga kabar dabino mun san kabar dabino ba irin kamar kabar bace wadda sai an sai sa ruwa a ciki ta yi laushi ita wannan rudu rudu za ta jikinka yi ba za ka kwanta cikin ni'ima ba sayyidina umar ya duba ya ga ɗakin ba wani abu sai wata yar ragaya sai wata yar sarkar ruwa ga kuma ma ga yadda take ga yadda sai rudu rudu a cikin sai ce ya rasulullahi ka ruka ka roki Allah man Allah Allah ya dan a maka ya wasa'a al'ummarka ga kisra da kaisar bas kai komai babba kafirai ne amma ga irin ni'imar da suke zauna a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe yace aw fi shakkin ya ibn al-khattab aw fi shakkin anta ya ibn al-khattab kana shakka kake ne ya ibn al-khattab ko yaushe na karanta wannan hadisin yana daga cikin ayoyin da nake gani na wato isa matuƙa na gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ɗin da Allah ya ce masa wala al'akhiratu khairun laka min al'ula manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi mu'amala a waqi'an da ita ya yarda lahira ta fi masa duniya dan haka bai dauke ta akan komai ba shi yasa manzan Allah ya miƙe ce kana shakka ne ibn al waɗannan waɗanda Allah ya gaggauta musu jin daɗin su ne a nan duniya a cikin wannan aya tana da muhimmanci mu san yadda Allah madaukakin sarki ya suranta mana duniya ko mu dauke ta a haka kada mu mu'amala mu'amalar wanda zai zamanto yana ganin duniyar akan komai sune to in ya haka ya zamanto almajirin yahudawa hmm? don su ne wanda duniya sarki musu ido wa iya ya fattaku ku ji tsoro na ni kadai a takwa bayani ya riga ya gabata akan ma'anar takwa wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku tudanya gaskiya da ƙarya kuma kada ku koye gaskiya wala taktumul haqqa wa taktumul haqqa ay wala taktumul haqqa kada kuma ku kada kuma ku koye gaskiya wanda yake shine wato sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamun hali kuna sana cewa gaskiya ne nan a hani a na farko tukuna an yi umarni aka ce ku yi imani kada ku kafirci waɗansu malamai wannan waɗansu malamai masu usulul fiqh sun kafa hujja da wannan ala da ayar cewa mafhumul mukhalafa ba hujja bane tunan an ce ku yi imani imani ma'ana kar ku yi kafirci kenan ko to amma gashi sai Allah ya saki cewa kuma wala ta abin nan a a a a wa an bima bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi an ce an yi umarni da imani kuma aka hana su kafirci saboda haka wanda suke cewa akwai mafhum za su umarni da imani eh, mafhuminsa kada ku yi kafirci to amma sai Allah ya sake cewa kuma kada ku yi kafirci saboda haka ya nuna cewa babu mafhum inda da mafhum an eh, alqur'ani baya isnabi baya ambato a wajen da yake kamata ya yi ikhtisari wannan babu balaga alqur'ani kuma balaga ne mm. inda a ce in an riga an faɗa abu akwai shi a ciki a cikin abin da aka faɗa ka sake faɗansa wannan aibi ne wajen balaga sau da aka sai suka ce babu mafhumul mukhalafa da mafhumul mukhalafa da ba a ce kuma wala takunu wala kafirin bihi wannan ba hujja bane wannan takidi ne eh? Allah yana maimaita ambaton wannan dan ya karfafa cewa kamar yadda aka umarce ku ku kafirci a ku imani kuma wanda yake umarni da kafirci ya kunshi hani da kafirci to na sake ce muku kuma balo balo kada ku yi kafirci da aka takidi ne na haka babu hujja ga wannan malaman kamar inda inda waɗansu malamai suke musu raddi babu hujja a cikin wannan aya malaman hanafiya su ne suke da wannan ra'ayi don gaga aka ce musu aka ai ima aka ce musu su imani kada su kafirci kada su sayar da ayoyin Allah to kada su musanya addinin Allah da bin duniya bin duniya ya hana su bin addinin Allah son duniya ya hana su bin addinin Allah shine suna zaune suna jin daɗin shugabanci na addini idan suka zo suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an manta da su sai dai sun zamanto mabiya maimakon da su ne ake bi a cikin wannan kun ga akwai wato hatsari ga wanda ilimi zai bayyana gare shi ya kan cewa idan ya bi jama'an nan za ta dare a kyale shi a rabu da shi domin yawanci abin da yake faruwa kenan ga mutanen da suka da ilimin su yasa suka tara jama'a tun suna yi dan Allah sai su rinka idan jama'a su ga kan cewa to kada su zo su yi abin da jama'a za su tarwace ta bar su ba san cewa ba su zo kawo jama'ar ba Allah ne ya koro su ya kawo su kuma lokaci daya in Allah bai da kai ba sai ya kore su to amma su sai ka dauka cewa dabarar su ne da wayon su to wanda suke haka sun yi abin da Yahudawa suke wala tattaru to shine kuma Allah ya hana wala tattaru bi ayati tamanan qalila sannan kuma Allah ya ce wala talbisul alhaqqa bil batil hani na uku kenan kada ku tudanya gaskiya da gaskiya da ƙarya wato akwai gaskiya kuna da ita shine abubuwa da ke cikin littafin ku wanda a cikinsa akwai sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bishara da zuwansa da umarni da imani da shi bil batil ƙarya wadda ke kuma kuma kuna tare da ita shine abin da muka shirya na cewa ba za ku yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba adawa za ku yi da shi in ya bayyana ba daga cikin ku ba ku yahudawa ba za ku yi da shi ba ku cuɗanya shi a haka wannan ɗaya daga cikin misali ne daga cikin abubuwan da suke yi shine su karya abin nan a su karya bakin su wajen karatun littafin Allah dan abin da Allah ya faɗa sai ka ɗauka ba haka ya faɗa ba hmm? kamar yadda kirista suka yi a suke cewa in the beginning there was the word and the word was with God and the word was, was God daga farko akwai kalima ta Allah kalmar tana tare da Allah kuma kalmar ta Allah ce sai suka harrafa sai suka shigar da suka shigar da ƙarya a cikin gaskiya suka ce da farko akwai kalma kalmar tana wajen Allah kuma kalmar ita ce Allah sai suka yi trinity suka bauta ma annabi ta suka ce annabi isa Allah ne to shine irin wannan tahrifin kamar yadda za su zo su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sai kamar sun ce assalamu alaikum nan ku sai cewa kai assalamu alaikum mutuwa ta tabbata akan ku wato ku halaka ku mutu duk wani daga cikin talbisul haqq bil batil allab shine wato al khalq shi sa aka ce ma allab aka ce ma wato allab da shi da gabash duk ma'anar su ɗaya ne karshen hmm? dare ake ce masa haka saboda wato cuɗanyar cuɗanyar duhun dare da kuma hasken rana to a zo a kawo maka abu hmm? abu na gaskiya amma a shigar da ƙarya a ciki hmm? to wannan yana daga cikin uslubin yahudawa yana daga cikin uslubin yahudawa duk wannan a tsoratar da musu ne a bayyana mana ɗabi'arsu na haka don mai hankali da su sannan hani na hudu wala taktumul haq kada ku koya gaskiya shine kun san sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kada ku koye daga cikin kamar yadda suka yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu wani mutum sun yi zina mace da namiji sun yi zina cikinsu sai suka ɗora su a kan jaki suka ɗaure su a cikin mangalar jaki su su biyu aka ɗauko gawayi aka sa gawayi a fuskar su sai baki kirin aka rinka yawo da su wai wannan shine sakamakon zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ce yanzu tsakaninku da Allah wannan shine kuka samu a cikin littafin ku da Allah ya saukar muku cewa wanda ya zina abinda za a yi masa kenan suka ce eh ta annabi ce to fa fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo a taura a karanta ta inda gaske kuke suka kawo a taura sai ɗayan su yasa dan yatsan sa kamar wato irin wai ya rika wai ya rika fejin ne nan ko inda ayar da ta yi magana akan jefewa nan ya danne kar a gani sai ɗaya daga cikin musulmi ya ce daga hannunka daga nan inda ka tani daga cikin yahudawan da suka musulunta ya ce daga hannun naka ya ɗaga ce ga ayatul rajim a nan wajen saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne farkon wanda zan tsaye da shari'ar annabi Musa ya umarni da su aka jefe su to wannan shine kitmanul haq da suke yi ba wai kawai eh, duk abin da ya danganci akwai abubuwa na gaskiya da dama da suka koye wanda yake ba sa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace musu anan wajen bai sa ku rinka yin haka suka ce to ai lokacin ne mun san cewa an rubuta mana rajimu to amma zinar ta yawa manya-manyan mutane manya-manyan malamai sarakuna masu kuɗi masu kima su ne suke zina in muka rika bin su muna karkashe su muna jefe su to ya zani yau in mun iya taba wani mun iya taba wani gobe za mu samu wato dutse da ba za mu iya ture shi ba saboda sai muka ce mu koma kan cewa idan muka ce manya-manyan mutane a yi musu hukuba daban ya ku bayi a yi musu wata hukuba daban babu adalci saboda sai muka ce to duk mu manta da wannan mu kawo wata hukuba wanda yake zamu daidaito a kansa kowa da kowa a yi masa hmm? suka canza mu hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen wa tattumul haq nan imamu suyuti a imamu suyuti ya fassara ta da cewa da cewa ma'atufa ce akan hanin da aka yi wato kada kuma kada ku yi hani ce yasa ya kaddara lam yace wala tattumul haq waɗansu malamai kuma sun yi irabinta da cewa wannan wawun wawul ma'iyya ce hmm? kamar kamar lam din da ibn malik ya cewa kala takun jaza kala takun talata kun batlan wa tudhir aljaza talata kun jaz'an wa tudhir aljaza kada ka zamanto jarumi kuma ka rinka bayyana ragwanci ka ai la takun kada ka zamanto jarumi wa ma'a zalika tudhir aljaza sannan kuma tare da haka ka rinka kuma bayyana ragwanci in dai kai jarumi ne ka bayyana jarumtaka to wannan kamar wato Allah madaukakin sa a wannan ma'ana ma'ana shine wala wa ma azalika taftumuna wa ma'a zalika taktumul haqq sai ya zamanto taftumuna mansub ne mansub bi an mudmara wujuban to sai dai da yake da nasba da jazma da alama su ce hadfun nun ce saboda haka zaka iya kaddara ta to majzum ko kaddara ta to mansub to a wannan ma'ana wato kada ku ya gaskiya da ƙarya sannan tare da haka kuma ku ringa ɓoye gaskiya kun ga kun ga wato a haka a wannan ma'ana abinda suke yi illar ya mugusta na farko gaskiyar da kuke so ita kun tabbatar da ita ita kanta bata tsira ba kun ya ta da ƙarya sannan wanda kuka kasa ya ta da ƙarya kuka kasa rikitar da ita kun rufe ta saboda haka ina ba za a taɓa samun gaskiya kenan a wajensu ba domin wanda suka iya sun wata gaskiya sun ya ta da ƙarya wanda suka samu ya ta da ƙarya sun rufe ta saboda haka ba a taɓa samun gaskiya a wajensu ba a wannan ma'ana a wannan fassarar ya zama to an da ƙara wato bayanin munancin aikin su wa antum ta'lamun kuna sanakan cewa da abinda da kuke yi ba daidai bane wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ku ku da sallah ku ba da zakka kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'u aqimus sala wato umarni da tsai da sallah as salatu kamar yadda ya gabata mun karanta ita ce wannan ibada wadda muke yi asalin ma'anar ta addu'a والزكاه كما شيني امبتنسا na farko الزكاه daga taskiya ne daga zaka yasku idan nama wa zada idan ya karu abin da sa ake aka ce mata zaka daga numu karuwa saboda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma na kasa malum min sadaqa ba wata dukiya saka ta waya saboda sadaka saboda ba da zaka duk shekara ba ana daukan kashi biyu cikin dari kashi biyu da rabi cikin dari ba na zakkan mutum to haka idan mutum ya tsaya ya suranta kullun yanzu 2.5% yanzu kenan ya dawo 98 and 97 and 1% nake da shi 97 da rabi baɗi ma aka sake cikin wannan aka sake rage wani sai ya koma tasa'in da nawa kenan baɗi ma aka sake yin haka sai mutum wannan sai ya sanya shi ragon ce kai in ana haka har lokaci da zai zo zai koma zero kenan bayan shekaru sai ya koma zero to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malun min sadaqa wannan wato kuduha ka'ida ku dauke ta ka'ida ka'ida daga Allah wanda asdaqul abinda wanda sadiqul masduq ya bayanin ta dukiya ba ta tawaya ba ta raguwa saboda sadaka hmm? maza Allah ɗaukakin sarki ya sifanta cewa idan mutum ya yi sadaka yana sanya ta ne a tafin ar-rahman sai Allah ya rinka renonta kamar yadda ɗayan ku zai rinka renon abin nan raƙuminsa har ta girma ta zama to babba haka Allah yake masadaka in ka sanya ta a hannun Allah haka zai ta renonta to ma'anar abin da sa aka ce ma zakka zakka saboda tana ƙara dukiya daga cikin ma'anar zakka kuma akwai zakka idan tsahura mutum ana ce masa zaki ai bahir wato tsarkakakke saboda tana tsarkake wanda ya bayar da ita kuma tana tsarkake dukiyarsa khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka dauki saka karbi zakka daga cikin dukiyarsu kana tsarkake su kuma kana musu tazkiya shine wato kana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u kamar rowa da ƙyashi hmm, da gaba kuma kana tsarkake dukiyar tasu daga rashin albarka ga da aka ce mata zakka kenan Allah ya ce ma Yahudawa wato kuma ku zo ku shiga cikin wato wannan an ce musu ne ku zo ku shiga cikin wannan addini wanda ya kunshi waɗannan ayyuka wanda ke so shiga shikansa sadaka yin sallah da ba da zakka bayan ma kuma kuma da zato kuma warka umma arraki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ar-ruku'u shi ne al'inhina sun kuyawa ne asalin ma'anarsa a Luba hmm? suna cewa shaykhun raki' wato tsoho wanda yake baya iya miƙewa ka san ko waɗanda suke idan girma ya zo Allah yakan jarabce su da irin wannan sai ga wato sun rukufa suna tafiya amma kuma a durkushe suke amma kuma a tsaye suke saboda ka babu bambanci tsakanin tsaye wasu da durkusan su shine ma'anar ruku amma a cikin shari'a shine sunkuyawa mutum ya san ya sunkuya bayansa ya sanya hannayensa a akan tafin hannunsa ya zamanto lam yushkhis ra'sahu wa lam buhu kamar yadda Aisha ta bayyana ruku'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam buhu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku baya dago kansa ya daga shi sama haka ba kuma ya sunkuyi da shi can kasa sai ya zamanto ya sanya shi lebur da bayansa to wannan shine ruku'u sannan ai tasbihi a ciki subhana rabbiyal azim qara wa bihamdihi kamar yadda ibnu eh, sai imam ahmad yace yace ana la aquluhu bana karawa domin me ya imam ahmad yace domin ingancin sa akwai akwai rikici a ciki tunda hadisin dai na hudayfa ne a cikin as-sahih subhana subhana rabbi eh, subhana rabbiyal azim a cikin sunan abi dawud sai yazo wa bihamdi da wani isnadi da imam abu dawud yake cewa wannan ziyadar fi nafsi min shay a cikin zuciya akwai wani abu akan ta amma waɗansu daga cikin malamai sun inganta ta kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace babu laifi wannan shine ruku'u to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ku yi ruku'u tare da masu ruku'u wato ku sallah da masallata wannan ayar waɗansu malamai sun kafa hujja da ita akan wajibcin sallar jama'a cewa sallar jama'a wajiba ce bai halatta mutum ya salla shi shi kadai ba sai in saboda uzuri wanda yake wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma shine mazhabar Zahiriya kuma shine ra'ayin daga cikin as sahaba abdullahi ibn abbas da ali ibn abi talib da abdullahi ibn mas'ud duk ra'ayin su ke da waɗansu su ma daga cikin sahabbai ibn rajab ya ambace su idan wannan kuma shine as-sahih kamar yanda kamar yanda abinda muka yi bayani mai cikakke a wajen karatun umda um, um, um, umdatul ahkam wannan ayat tana daga cikin hujjojin da wayannan malamai sun kafa cewa tunda Allah yake ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ai wato ku sallah tare da masu sallah wato in za ku sallah ku zo ku sallah tare kan mutum ya je sallah shi shi da dai a gida shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yace yin sallah a cikin jama'a tana daga cikin sunanul huda sunanul huda yace laqad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunanul huda wa inna min sunanil huda as-salawat as-salat fi hadhihi as-salat haythu yunada bihinna yace daga cikin sunnonin shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine yin sallah inda ake kira ya zuwa gare to wannan <clears throat> ai sallu ma al musallin muhammadin wa ashabihi ku sallah tare da masu sallah shine annabi muhammad da sahabbansa da sahabbansa ridwanullahi alaihi na'am أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا, اثبتوا على دين محمد فإنه حق الله wannan ayar ta sauka a cikin malaman yahudawa sun kasance suna ce ma 'yan uwansu musulmi danginsu daga cikin musulmi sai su ce musu isbito eh, ala dini muhammad ku dawwama a cikin addinin annabi muhammad fa innahu haq domin gaskiya ne to shine sai Allah ya Allah ya sai Allah ya ce musu atamuruna an-nasa bil bir yanzu kuna kwarin rinka horon mutane bil birri da wato aiki na nagarta albir shine jima'ul khair abin da ya tattara dukkan alkhairi nan abin da ake nufi shine al-imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum wa tatrukunaha fala ta'murunaha biha amma kuma kuna barin kawo kanku ku ce mutane ku je ku imani daidai ne amma ku kuma banda ku ba ku umarta kawo kanku da haka wa antum tatluna al-kitab alhali gashi kuna karanta littafi التوراة شيني التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول قول العمل أتكين التوراة كما أكوي واتو نركم عذابا أكن وند زنشان سيكي سابا ما أيكي سابا afala aqilun dan me ba ku hankalta ai su a fi'likum dan me ba ku hankalta ku gane wato mu wato mugustan mugustin aikin ku fatarji'un ya zama to cewa kun daina yin wannan abu fa jumlatul istifham mahallal istifham al inkari fa jumlatul nisyan ai wato abinda ake musu inkari shine yanzu dan ne za ku rinka barin kanku ba ku horanta da yin aikin alheri amma ko sai ku je kuna horon waɗansu shi ake musu inkari ba ne musu inkarin umarni da kyakkyawa din ba umarni da kyakkyawa ba a inkarin sa ko ga wanda baya yi an bayyana wato rashin yinka kyakkyawan aiki wannan ba ba za a wannan ba hujja bane a ce ba za ka yi umarni da kyakkyawa ba domin umarni da kyakkyawa kyakkyawan aiki ne aiki da kyakkyawa kyakkyawan aiki da wannan kyakkyawan kyakkyawan aiki ne abinda ake so a hada dubiyan abin da ake so a hada dubiyin to idan kai ɗayan ba kai ɗayan ba hmm, duk kana da laifi idan kana yin kyakkyawa amma baka hanawa baka hana abin baka umarnin waɗansu su yi kana gani ba sa yi ko baka umarnin su su yi nan wajen kana da laifi in ba ta za ta haɗe da ku idan kana yi idan kana umarni kana ta wa'azi amma kai kuma duk abin da kake faɗa baka yi to nan ma kai ma kana da laifi wanda ku ya haɗa dubiyin baya yi baya umarnin shine shine sharrun nas wannan aya tana daga cikin uh, tana daga cikin ayar da take mai tsanani akan wato malamai da masana da masu wa'azi domin Allah madaukakin sarki ya yi musu inkarin rashin aiki alhali kuma suna umarni da aiki rashin aiki da kyakkyawa kuma alhali suna umarni da aiki din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu ya ku wanda kuka imani me yasa kuke faɗan abin ba ku aikatawa ya isa matuƙa wajen kiyayya ga Allah ya zama to kuna faɗin abinda ba ku aikatawa wato Allah baya son wannan haka zalika annabi shu'aib Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu ba so ne ba na nufin in saba muku ga barin abin da ku nake umarta ku da shi ba in ce ku yi kyakkyawa amma kuma ya zama to kan cewa ni kuma in je ne wani abu daban in uridu illa al-islah ba abin da nake so sai in kawo gyara mustafa wato mafhumi anan ya zama duk wanda yake zuwa ya ce ai kaza ai kaza ai kaza amma shi kuma ya koma gefe hmm? Hmm? ya koma gefe ta sharholiyarsa ya ce aka san mutane sai an je an gaya musu haka sai su dauka kan cewa abin nan in baka faɗa haka ba sai a dauka kan cewa an tara ilimi ba a karatu ba a aiki da shi hmm? to wannan barna yake a bayan sa domin annabi shu'aib ya ce in ba na nufin mu saba muku daga abin da kiran ku zuwa gare shi gyara nake so wato mafhumin ka je kana gaya mutane su abu kai kuma kana saba wannan ba shi kake ba to barna kake yi ba gyara kake yi ba kawo gyara shine in kace ayi ka zama to kai ne farkon wanda zaka ce sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa abin nan a wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka hore ni ne farkon masu musulunta shine farkon wanda zai idan zai yi wani abu sai ya shine farkon wanda zai aiwatar kafin tukuna mutane ba kafin ma ya gaya ma mutane haka ya kamata malami ya zamanto malami na Allah shi yasa kamar yadda ya zo a hadithin Usama bin Zaid cewa za a jefa wani yan wuta za su zo su samu wani daga cikin yan wuta su ga wato abin nan hanjinsa cikin ya fashe hanjin ya fito yana juya shi kamar yadda jaki yake juya wato dutsen nuka haka zai rinka juya hanjinsa a cikin wutar jahannama yan wutar jahannama ya zamanto abin kallo wajen yan wutar jahannama har su manta da tasu azaba don na cewa kai kuwa ba kai ne kake zuwa kana ce mana abin nan ku shiga addinin musulunci ku daina sabon Allah ku daina zina ba ba kai ne kake gaya mana haka ba ya ake kuma kake nan tare da mu sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum anil munkar wa kuntu ati ina ce muku ku yi abu na ku yi aiki na gari amma ni ko ba na ina hana ku ku yi aiki mummuna amma kuma ni kuma abin da nake yi kenan kaga ya zamanto shi kansa wajen yan wuta abin kallo ne na azabar da Allah madaukakin sarki yake musu dan haka wannan kamar kuma a wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu yin wannan Allah zai zo za a zo da zarto na wuta a rinka wato yanga ya gale ban su sai ake cewa al-khutaba masu hutuba wanda yake kuma ba sa aikata abin da suke kiran mutane zuwa gare su a cikin hutubar su Allah ya kiyashe mu wa antum wa antum tatluna al-kitab al-gashi kuma kuna karanta littafi afala ta afiyun dan me ba ku hankalta a cikin nan akwai ishara da cewa dukkan wanda yake yana da ilimi amma kuma ilimin sa bai sa ya aiki da shi ba to wannan ba shi da cikakken hankalinsa akwai tawaya a ciki kuma a cikin nan akwai muhimmancin amfani da hankali shi yasa za a ga ayoyin alkur'ani za a ga suna suna da irin suna karewa da irin wannan ma'ana afala ta'qilun afala dab afala wato mutum ya rinka amfani da hankalinsa da tunaninsa dan haka ne ma addinin musulunci ya sanya kiyaye hankali daga cikin shika-shikan wato manufar addinin musulunci duk abin da zai gurɓata hankali ba a yadda da shi ba ba a yi dukkan abin da zai gurɓata hankali ba domin me domin hankali shine yake wa mutum da bai bayi daga abin da ba shi da kyau kuma koyaushe duk abin da aka ce zai gyara maka hankali duk abin da aka ce zai kyautata maka hankali ka neme shi hmm? domin hankali shi zai abin da ya sama laraba su kira al'aql al'aql kenan al'aql daga da dabba wato daga da baibayin dabba shine suka kira al'aql aql kuma suna kiransa al-hija hmm? suna kiransa al-hijr hal fi dalika hal hal hal fi dalika hal fi dalika qasamun li hijr a cikin wannan akwai rantsuwa ga mai hankali alhijir wato alhajib kenan katanga shi yasa aka kirawo hankali katanga tana tsare ka daga abin da bai dace ba kuma aka kira ta annuhiya mai hana mutum abin da bai dace ba har haka harshen larabci wato harshen larabci ya dace da fitra hatta ma'anonin abin da yake kawowa abubuwan ma'anonin wanda suka dace da fitra wasta'inu bi sabri was sala ku nemi taimako akan al'amuran ku bi sabri da wato hakuri shine hafsun nafsi alama tukra alama takra mutum ka tsare ranka akan abin da bata so akan abin da ran bata so ka tsare shi rai baya so ranka kana abin da asuba ka tashi ka je kai alwala cikin duhu da sanyi ka yi ka ta masallaci ranka baya so abin da ranka yake ji ne ka sake abin nan ka sake sabon numfashi da sabon kwanciya ka sake ka bude sabuwar chapter ta bacci abin da yake so kenan ranka ba ta so tashi to ka tsara ranka akan wannan shine as-sabr abin da ranka baya so baya so ka sa hannunka a cikin aljihu kana kirga kudin nan ka duba ka duba ka duba wannan ba yadda su zaka yi ba jin daɗi zaka yi da su ba rai baya so to ka tsara ranka akan wannan kai rai baya so ka fita ka je kai jihadi watakila a kashe ka a jiji maka ciwo matanka ta zamanto abin nan zawarawa ƴaƴanka ta zamanto marayu rai baya son wannan ka tsare kanka akan wannan to wannan ku Allah shine Allah yake wasici da shi wassala kuma ku nemi taimako akan al'amuranku da sallah shine wannan ibadar afradaha wa innaha afradaha bidhikri ta'ziman li sha'niha Allah ya keɓance ta da ambato saboda girmama al'amarinta wa fil hadithi kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idan hazabahu amrun badara ila sala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan al'amari ya wato tsananta a gare shi sai gaggawa ya zuwa ga sallah wannan hadisin abinda wato sababin rudin sa ranar yakin ahzab ne hadisin hudayfa ne musa ya ranar yakin ahzab rana ce wadda yake an hunalika tuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan shadida an yi mamumine jarabawa mai tsanani an girgiza su girgiza yadda ya kamata tun da a cikin daren ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai fita ya kawo min labarin kafirai na bashi aljanna ba wanda ya tayi cikin sahabbai bayan an yi shekara goma sha uku a maka an yi shekara biyar a madina ana labarin wuta da aljanna sun san aljanna ba san ta ba ya ce wa zai tashi ya kawo min labarin mutanen nan aljanna ta ci ba wanda ya tashi sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun san abin ya isa matuka shi yasa Allah shi da kansa ya faɗa yake hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Hudayfa ya Hudayfa ta ka kawo mun labarin mutanen nan yace to babu makawa daga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saboda haka ya tashi domin da sun fahimci kan cewa ai kwaitarwa ce ba dole bane to tunda ba dole bane kowa sai ya loki amma yanzu da aka ce wajibi ne imanin su ba zai sa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya tashi ya tafi yace da ya dawo ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin sai ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun fazi'a ila salah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya gaggawa ya zuwa ga sallah Ali ibn Abi Talib yake cewa laqad ra'aytuna yawma badrin wa ma minna illa na'im illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bata bata yusalli wa yad'u Allah ya ce na gan mu ranar yakin bazar dukkanin mu bacci muke yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwana yayi yana sallah yana roƙon Allah saboda kashi gari za a gwabza da da gwabzawa ta farko to saboda haka sallah ita ce hanya mafi mafi gaggawa wajen neman taimako domin a cikin sallah akwai hanawar alfasha da munkari wanda wannan zai saka ka to waliyin Allah in baka saban Allah ka zama to waliyin Allah a cikin sallah akwai tafsiri na arziki wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk hmm? kai umarni abin nan kai umar ka umarci iyalanka da sallah kuma ka daure a cikin akan yin sallah din ba ma roƙonka ba ma tambayarka ba ma neman arziki ciyarwa daga gare ka arziki Allah baya nema daga wajenka shi Allah ya ce nuni mu ne ma muke azurta wato sanadiyar sallah saboda ka sallah ta daga cikin sabubban arziki dan haka kaga kenan hanyoyin neman taimako suna nan cike a cikin sallah shi yasa idan an roto da yawa daga cikin salaf kan cewa idan al'amari ya tsananta gare su da sai ga sun tashi sun yi sallah abdullahi ibn abbas da aka kawo masa labari cewa dan uwansa kusam kusam ibn abbas ya rasu yana halin tafiya ana gaya masa rasuwar bayan ana gaya masa rasuwar bayan yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ganga sai ya karkace daga hanya ya sauka da kan taguwarsa ya alwala ya sallah raka'a biyu sannan ya dawo ya hauta guwarsa yana karanta wannan ayar inu bis sabri was sala wa hala kabiratun illa 'alal khashi'in Allah yake wa hala kabiratun ita sallah wallahi mai girma ce wato dawwama akanta da kiyaye ta yanda ya kamata yin ta yanda ya kamata abu ne mai girma illa 'alal khashi'in sai akan masu tsoron Allah ba in ba mai tsoron Allah ba wanda zai sallah irin yadda ake santa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ai manzon Allah madaukakin sarki ya bayyana mana irin sallah yadda ake santa alladina hum fi salatihim khashi'un masu kaskantar da kai a cikin sallar su to da kaga wanda zai sallah yana zancen zuci ba zai ba zai zama to khashi' ba don khushu'i a zuciya yake wanda yake zancen zuci babu khushu'i tare da shi khushu'i ba a gaba yake a zuciya yake dan haka idan mutum ya zuciyar ta ta shiga da zancen zuci bai zamanto yayi wannan khushu yayi sallar ta ta zamanto ta alkhashi'in inda ake so ba shi yasa Allah ya shi kansa ya sifanta da cewa wa inna hala kabira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda nahawa wudu'i hada thumma qama fa salla rak'atayn la yuhaddithu nafsahu fiha bi shay ghafara ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya alwala irin wannan alwalar tawa sannan ya tashi ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci a ciki ba za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa <laughs> abin da ake nufi da rashin zancen zuci ba wai kar ka tuno ba kana tunowa ka shi kamar yadda malamai suka faɗa amma ba kai sani ba ka kama wancan tashar ka kama wancan ka kama wancan wato bai kama tasha ba ko da in zancen zucin ya zo yana zuwa ka ije shi sallah fa nake yi a gaban Allah fa nake munajati nake da Allah shi kansa wannan ka rinka tunatar da kanka akan wannan ka rinka zance da zuciyarka akan wannan eh? to wannan ikbali ne akan sallah to wanda yayi wannan to shi yasa ka kaga in dai gashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga yadda ake so sallar ta zaman to kaga fa aiwa inna hala kabira hakika ita sallah mai girma ce illa alal khashi'in sai masu tsoron Allah haka dalika dawwama a kanta kiyaye ta musamman sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar ta kowace nauyi akan mala'ika akan munafikai masu gaskiyar imani su za su iya yi amma wanda imanin su babu gaskiya a ciki kyau ya su kiyaye sallah asuba da sallar isha a cikin jama'a su wane ne alhashiyin din nan alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke da yaqini kan cewa za su sadu da ubangijinsu annahum mulaqu rabbihim cewa su masu saduwa ne da ubangijinsu azanna anan wajen bi ma'anar yaqin hmm? wa ra'a al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha mujrimai suka kafirai suka ga wuta zato suke a lokacin za su shiga cikin ta sun sani ne yaqinan cewa cikin ta za su shiga saboda kaga zan yana zuwa da ma'anar yaqin kama anan wajen ne wato ma'ana ba wai suna zaton cewa su za su sadu da ubangijinsu ba a'a suna da yaqini za su sadu da ubangijinsu wato ɗaya daga cikin sababin khushu'i shine ilimi ɗaya daga cikin abin da ya sa ka samu khushu'i a ciki wato ka kaskantar da kai ga Allah ka gani ka ganin girman Allah shine ilimi na yaqini al yaqin baya zuwa sai da ilimi hmm? ilimi abin da zai gadar kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama masu tsoron Allah a cikin bayinsa kaɗai su ne malamai alladina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kuma su ya zuwa gare shi za su koma waɗansu malamai sun fassara asabar a cikin waccan ayar da cewa ita ce ita azumi sun ce inu bi sabri was sala ai wasta'inu bi sawmi was sala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta azumi da cewa sabr ne as-sawm nisfu as-siyam nisfu as-sabr ko da ina shakka akan ingancin hadisin amma dai abin da ke cikin azumi hmm, as-sabr ne shi yasa ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce a masu azumi ana ba su ladan su bi ghairi hisab saboda Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri Allah yana ba su ladan su ba tare da gwargwado ba dukkan sauran ayyuka Allah yana faɗan ladan su amma banda azumi azumi cewa ya asawmu li wa ana ajzi bi azmina na ni zan misa sakayya a cikin sa to sakai ya azumi kuma da gairi hisab saboda hakuri ne an ce an ce ma yahudawa wasta'inu waɗansu malamai sun fassara wannan isti'ana din ai wasta'inu alal iman ku nemi taimako wajen yin imani da waɗannan abubuwan guda biyu as-sabr wanda yake shine kasr shahwa ka hana ku hana kanku bin sha'awa was-sala wanda yake shine wato kasr takabbur karya girman kai domin abubuwan da suke hana mutum bin gaskiya shine imma ma alkibir wa imma ma shahwa al girman kai to girman kai sallah za ka karya shi tunda kasantar da kai ga Allah ne sha'awa kuma azumi zai karya ta shi yasa ma aka ce wa marasa aure sai hmm? azumi faman lam yasta faman lam yaji fa ina saw fa innahu lahu wija samari ta azumi marasa aure domin yana karya sha'awa eh. to wannan kuma abin wannan taimako ne na wato ka samu tawali'u taimako ne na ka samu san Allah da bin Allah ka iya bin Allah saboda in ka karya sha'awa wannan zai saka ka bi Allah wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin ku ji tsoron rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta wadatar ma wata rai komai wa huwa yawmal qiyamah na'am ya bani isra'il ya ku bani isra'il ya ku yayan annabi yaqub udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata da ne muku nan an-ni'ma ya faɗi ta da wato sigar mufrad amma ma'anar ta al saboda haka ma'anar ayar ku tuna ni'imomi na da ne muku ba wai ni'ima ce guda ɗaya ba dukkan jinsin ni'imomi da ne muku to sai dai yake sunan jinsi a nan wajen jinsi ne jam'i wato ku tuna dukkan nau'o'i daban-daban na ni'imomin da ne muku wanda ne wato su ne wato wanda suke a cikin kun san su a cikin tarihin ku bi shukri alaiha bi ta'ati ku gode ma wannan ni'imar ta hanyar biyayya a gare ni wa anni faddaltukum alal alamin kuma cewa ni na fifita ku wato iyayenku kenan alal alamin akan wato talikai ai ala wato talikan zamanin tunda yahu banu isra'il Allah bai fifita su akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce musu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuni tayya al'umma da aka fitar da su ga mutane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah ku kuna cika al'umma 70 da suka gabace ku a cikin dukkan wani al'umma kuka fi kowace alkhairi kuma kuka fi kowace karinci da matsayi a wajen Allah saboda haka abinda ake nufi ai a zamanin su su Allah ya fifita domin a yayin da Allah yake aiko da annabawa duk wani annabi da zai zo daga cikin su zai zo saboda kaga Allah ya bi ta su akan sauran talibai na wannan zamani su ne mahallu nazarillah su Allah madaukakin sai a cikin su ne Allah yake sa annabawa yake sanya salihai yake sanya siddiqai yake sanya ashuhada ba a samun wannan jinsin a waɗansu a waɗansu mutane kun ba su ba a wancan zamani saboda haka Allah ya fifita su akan talibai da wannan ma'ana taqu yawman la tajidi nafsun an nafsin ku ji tsoron rana wadda ku ji tsoron wani wuni wanda wata rai ba za ta wadatar ma wata rai komai ba huwa yawmul shi ne ranar alkiyama haka ranar alkiyama sifar ta take wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum واخشوا walidun an يجزي نفس لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم wa المرء wa اخيه وامه وابيه wa وبنيه haka wannan rana take wata rai ba za ta wadatar ma wata rai kowa ba kowa ma ta kansa yake yi kowa komai komai girman alakar jibi dai alakar kowa da ta amma gudu take ta kanta take yi wala yuqbalu ha shafa'a ba a karban ceto ai laysa laha shafa'a ba ta da shafa'a ba ta da ceto ba alfarma ba a yin alfarma a wannan rana ga wata rai wala yu'khadhu minha adl ba a karban fidda ba a karban fansa mutum ya miƙa wani ba a kyale shi ba haraji ba biyan haraji sai za a biya haraji a fitar da kai a ce ka biya ka sha wala hum yunsarun ba wanda zai fushi akan abin da aka yi maka yazo ce zai taimake ka yace a shi za a kama ya masa haka bari in zo hana ba wanda zai iya hanawa a cikin wato ranar kiyama an sanata ta da wa'annan sofi an kore shafa'a waɗansu masu ganin alkur'ani da ido ɗaya sun yi amfani da wannan ayar suka ce babu ceto kwata-kwata tun daga shi Allah ya ce wa la yuqbalu minha shafa'a saboda haka babu wanda duk wanda ya tabbatar da ceto ya saba ma alqur'ani wannan ganin alqur'ani da a'a da ido ɗaya ne alqur'ani ya tabbatar da ceto Allah ya ce man dal bi yashfa'u indahu illa bi idni waye yake ceto a wajensa in ba da izinin sa ba hmm, kuma Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ولا يشفع عنده ولا تنفع الشفاعة عنده illa man man illa liman azina la ceto baya baya amfani a wajen Allah sai ga wanda ya masa izini sai Allah ya yi izini saboda haka akwai ceto ceto sharadin wannan ceto wanda ya tabbata alqur'ani ya tabbatar da shi kamar da ayoyin nan suka nuna ya zamanto al-iznu lishafi ai izini ga wanda zai shafa'a din shine man dalla bi yashfa'u indahu illa bi idnihi hmm? wala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ba a ceto ba ya amfana a wajensu sai ga wanda ya yi masa izini yau idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ceto baya amfana ga kowa sai wanda al-rahman ya yi masa izini to duk wanda sanu kan cewa al-idnu lishafi na biyu al-rida lil mashfu'i lahu shi wanda za a yi tan Allah ya da shi a ce masa ka cetuwa ne ba wai shi zai zo ya ce ina wane yake ba zan cece shi ina ba wanda ya yi wannan shi yasa shine Allah yake cewa wala yashfa'una illa liman wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya yarda cewa ku cetuwa ne sannan sai ku ceto saboda kaga kenan alqur'ani in ka in ka tara dalilan sa sai tabbatar da ceto amma wannan ayar da take cewa babu ceto tana ba a karban ceto ai ga waɗanda suke kafirai wanda Allah bai yarda da su ba ba a karban ceto gare su ba a yi musu alfarma ba a karban haraji ba a karban fidiya innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyabtadu bihi min min yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim wa'anda suka kafirta da suna da abin da ke cikin sammai da kasa baki daya da kwatankwacin sa tare da shi domin su tsira daga azabar ranar alkiyama ba za a karba ba daga gare shi hmm? saboda ka kaga kenan babu zancen a ce ka bada haraji a fitar da kai wala hum yunsarun ba za a ba za a ba za a taimake su ba ma'ana ba wani wanda zai yi fushi ya zo ya ce ya isa ya ce dan me za a sa wani a cikin wuta a fitar da shi saboda saboda yana ganin ya isa a ba su da wannan ba wanda ya sai ma Allah wannan wala hum yunsarun ayyumnauna min azabillah ahna su daga azabar Allah a cikin wannan ayar bayan an akwai wato at-targhib wat-tarhib a kwadaitar da su ta hanyar suna su da tuni imomin Allah cewa Allah nan fa shine ya muku kaza yayi ma iyayen ku kaza yayi muku kaza yayi muku kaza duk domin me domin sun bi manzannin sa saboda haka kuma kenan fa baban ba daban bane kuma an kuka yi haka haka Allah zai muku to sai kuma gargadi hmm? dama haka alqur'ani yake a ciza a hura ayi at-targhib ayi kuma at-tarhib sai kuma aka ce to kuma fa in fa ba ku ji tsoron rana ku ji tsoron rana alkiyama wanda ke kun san za a maida ku kuma ga sifarta Allah madaukakin sarki ya bayanin sifofinta to abin da ya zo nan gaba duk gabaki daya kisan bani Isra'il ne wanda yake a cikinta kuma akwai ayoyi a gare mu domin babban aya da koyaushe ya kamata a musulmi ya rinka halartowa a cikin zuciyarsa in ya kanta kisan bani Isra'il ya tuna fa cewa waɗannan mutane waɗannan mutane a wani lokaci fa a wata a wani zama fa a wani zamani na duniya su ne kawai yan Allah su ne kawai liyan Allah yahudawa nan da kuke gani a wani zamani su ne waliyan Allah amma da suka juya ma Allah baya suka juya ma annabawan Allah baya duba yanzu inda suke kowa zai ambace su zai ambace su da la'ana ne kowa zai ambace yahudawa zai ambace su da la'ana ne don haka mu ma musulmi mu wato muna da aya a cikin wannan yanzu mu ne a cikinmu ne ake samun waliyai a cikin mu ne ake samun siddiqina wa shuhada wa salihin saboda me saboda alkitabu wa sunna da Allah madaukakin sarki ya bamu da za mu juya baya gare su haka kuma za mu zamanto bal mu za mu zamanto ma a sharru min al-yahud domin wanda muka karkace daga gare shi hanyar da muka karkace ta fi bayyana bisa hanyar yahudawa karfin gaskiyar da ke ciki da ayoyin da ke cikin alkur'ani da sunna sun fi abin da ke cikin attaura da lijira domin manzon Allah madaukakin sarki cewa inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam a cikin littafin Allah babu kamar alkur'ani saboda haka idan muka juya baya sai mun zama to aswa min al-yasu mala abubakar kuma Allah ya ci kansa a cikin tafsirin suratul juma'a yayi ishara ga wannan a wajen fadin Allah madaukakin sarki masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin yace waɗannan yahudawa fa an ba su aiki da at-taura suka yi watsi da ita Allah ya mutu wannan mummunan misali mu kuma gashi nan an ba mu aiki da alkur'ani idan muka yi watsi da shi na mu misali sai fi su zuru Allah dokokin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon gaskiya Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon sarki gaskiya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to a kawo a kan wannan ne ko tana wajen ka ta wannan wajen الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله man jafar a cikin gidajen rediyo da talabijin na ait a cikin watan azumin ramadan a yau shekara kusan uku kenan kuma alhamdulillah allah ya sanya albarka na yadda ake amfana da wannan karatu wa'annan yan uwa sun nemi a jawo hankalin yan uwa musulmi ma'anarta wannan majalisi mai albarka da kuma ma sauran wanda ba sa halatta ga wanda zai gaya musu suna neman taimako domin ɗaukar nauyin waɗannan a za a zaga da akwati domin a nemi taimako ɗin sannan kuma ana neman wanda ma suke ganin a wanda yake ganin shi zai iya ɗaukar nauyin in wanda zai zo ma ya bugi irje shi ya ɗauki nauyin wanda za a sa a gidan rediyon freedom ko wanda za a sa a gidan rediyon tyranny ko wanda za a sa a talabijin din AIT to da Allah wanda duk yake da abin nan ikon wannan ko su CTV wanda Allah ya bashi iko kuma zai yi wannan to sai ya nemi ɗaya daga cikin 'yan kwamiti ɗin ko alhaji kabir barkun ko ado ak ko kuma ya zo can masallacin gadon kaya a a za ya samu in ya zo a nan ofis na kusa da masallaci din abinda zai ɗauka abinda zai iya bayarwa sai a bashi receipt amma zai ɗauki nauyin abin da ne sai haɗa shi da ɗaya daga cikin wa'annan ɗan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon a yi domin shi dai taimakon sadaka masu kyau sadaka kamar yadda wani malamin yake faɗa Sheikh Muhammad da Shimfe da Allah ya kiyaye shi yake cewa babu sadaka da sarki kyau irin sadaka ta wajen harkar ilimi saboda ta ta yana ta'adda ba ta'adi ba ta'adda to yana kaiwa ga wasu yana kaiwa ga wasu kuma ko za ka ga ba za ka san iyakaci musamman a wajen sha'anin harkar kafofin yaɗa labarai ba san iya waɗanda za su ji ka amfana ya zama to kan cewa kai ne sanadiyar shiryar wani Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon taimakon addini wannan dan uwa yana cewa assalamu alaikum shi tambayar sa Allah madaukakin sarki ya ce walladina yunfiquna amwalahum eh a fara za a fara zagayawa yanzu domin neman taimako na ansarud da'awa na eh, sanya tafsiri insha Allah Allah ta'ala ya ce walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wala la yu'minuna billahi wala la bil yawmil akhir yace wai shin wannan tana nufi ne cewa duk wanda yayi wani aiki dan riya a wato mutum wato dan mutane su gani a yaba masa yayi ridda kenan aya ba ta nuna yayi ridda ba hmm? tana sifanta yin riya yana tana sifanta halin wanda suke yin wannan riya din ne cewa walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi masu ciyar da dukiyarsu domin mutane su gani wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa imani na gaskiya da Allah da ranar lahira domin wanda ya riya imaninsa da Allah da ranar lahira bai zama to cikakken imani ba bai zama to imani na gaskiya ba shi yasa ne ma aka kira riya din ashirkul asghar amma ba ta fitar da mutum daga cikin addini bai ta zama to ashirkul akbar ba sai idan mutum ya zama to cewa gabaki daya wato bai yi imani da Allah din ba irin ya zama to irin munafukai wanda ke dama imanin nasa da Allah ba na gaskiya bane itlaqan amma mujarradin aikin riya yana daga cikin ashirkul asghar baya cikin ashirkul akbar al-mukhrij min al-milla mai fitarwa mai fitar wato karamin shirka ba babba ba wanda take fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wannan yana tambayar cewa فقال الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين yana neman bayani akan wannan ayar bayani dai zai zo muka zo tafsirin suratul arab amma a takaice wannan yayin da mutanen annabi Musa suka bauta ma dan maraki bayan ya je yayi a ya je miƙatin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bashi a taura kwana 40 ya da ya dawo ya same suna bautar dan maraki ya kona wannan dan marakin kuma waɗanda suka yi wannan mummunan wanda suka yi wannan ya musu narkon azaba inna ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil al sai kuma ya zaɓi mutane saba'in daga cikin bani isra'il dan su je su tuba ga Allah akan abin da mutanen su suka yi hmm? mutanen su sun yi zunubi su kuma sun zauna a cikin mutanen nasu eh, wanda ma suka yi inkarin da suka kai cewa inkarin zai rarraba zai rarraba kai suka yi shiru suka ja baki suka daina to sai ya zaɓi mutum saba'in su je su tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da suka je wajen tuba zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba su umarni na a taura annabi Musa ya gaya musu suka ji zancen Allah da suka ji zancen Allah domin su to shaida ga mutanen su cewa hakika sun ji ga mutanen su samu yaqini sai annabi Musa ba shine kawai yake gaya musu ba suka ji zancen Allah sai suka ce to to annabi Musa ka nuna mana Allah mana balo balo mu gan shi tunda har mun ji zancen ka nuna mana shi mu gan shi balo balo to shine da suka yi wannan sai sai kururuwa as-sa'iqa sai ta same su tsawa ta same su daga sama duk suka faɗi a sumammu wa idh qultum lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun to wannan shine ake ishara ga nan wajen falamma akhadhatkum ar-rajfa qala rabbi rabbi law fita ahlaktahum min qablu wa iyaya wato ba sa'iqa din ce kawai ba sa'iqa ita ce tsawa rajfa ko ita ce girgizar kasa dubiyun aka hada musu saboda girman abin da suka wa harra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi sumanni to falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya da suka farko sai suka ce ya Allah da ka so da sai ka halaka mu da ni da su gabaki daya kace in hiya illa fitnatuka tudillu biha law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna Allah kar ka halaka mu saboda abin da wawaye suka aikata a cikin mu in hiya illa fitnatuka fitna wato jarbawa ce irin taka ka shirye da wanda ka so ka batar da wanda ka so sannan ya yi tabarru'i ga Allah anta yuna sabkir lana wa hamna wa anta khairul ghafirin a kace wannan dai shine ma'ana wannan kuma yana tambayar cewa wai sha hudu ga watan sha'aban Allah yake yin bayanin yake bayar da yake bayanin wanda zai mutu a wannan shekarar da wanda zai yi arziki da sauransu shi malam wato eh, nisfu sha'aban dai wanda ake cewa wato daren nisfu sha'aban shine a ah, ليلة مباركة فيها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا cewa a wannan dare din ne ake rarraba dukkan wani al'amari na hukunci saboda haka suka ce a wannan daren ne aka ruwaito cewa a wannan daren ne ake faɗan ake rubuta wanda zai rayu da wanda zai mutu da wanda za a yalwata masa arzikinsa da wanda za a shirya da shi da wanda za a fasar da shi to wannan tafsirin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ballantana ma ayyana zai cewa lailatul nisfi sha'ban ce cewa ita ce lailatul mubaraka abin da yake jamahirin mufassirin suke nasara sun ce lailatul mubaraka ita ce lailatul qadr hmm? inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munziri to ta dace da inna anzalnahu fi lailatul qadr alqur'ani na fassara junansa ita lailatul qadr na ce lailatul mubaraka wannan shine tafsirin da yake mafi rinjaye wajen mafi rinjaye wajen malaman tafsiri domin shine akan sa jamahirus salaf suke babu wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana cewa lailatul mubaraka yace lailatul nisfi sha'ban ko shi ne daren da ake waɗannan abubuwa a ciki kuma irin waɗannan abubuwan bai halatta mutum ya aiki da su ba ko ya imani da su ba in babu masdari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gani yanda ake cewa abu wanda yake na ghaib idan ma sahabi ne ya faɗa ba a yadda a ce ba a yadda a ba wannan magana ta hukuncin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan sahabin baya ruwaya daga bani isra'ila sannan za a ba mu wannan hukuncin magana nufin sallallahu alaihi wasallam har a kafa shari'a da ita to wannan ba irin wannan bace ba ma bal ba riwaya da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai da suke dangana wannan ya zuwa ga fadin manzan ya zuwa ga abu wanda yake ya tabbata a cikin shari'ar mu ballan sana har mu ce wannan an kafa hujja da shi a tabbatar da wani al'amari na shari'a to dukkan ko wani aiki da aka yi babu al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu al'amarin shari'arsa a ciki to wannan shine bid'a shine mabdu' man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki da babu al'amarin babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba za a karba ba amma haji garin nan jiya inda aka ya cika da azumin nisfi sha'ban ba shi da asali azumin nisfi sha'ban ba shi da asali wala wannan sallar ana yin wannan sallar daren nisfi sha'ban raka'a dubu a raka'a ɗari da kulwar lawa kafa dubu ko wata raka a kafa goma sannan kuma a karanta yasin sau uku ta farko da niyyar cewa Allah ya sanya ka ka zamanto sa'idi dan aljanna ba dan wuta ba na biyu idan Allah ya rubuta maka cewa a wannan shekara arzikin ka kaɗan ne to Allah ya goge wannan ya sanya ka cikin wanda arzikin za zama mai yawa sannan na uku na uku tsawon rai ne kar ka mutu a wannan shekarar ne kuna manci na manta riya ta uku din da ake faɗa to duk wayannan abubuwa ne wanda su duk ba su da asali bai halatta mutum ya wani aiki wanda yake ya gina shi a bisa wani itikadi karatun yasin mujarradin wan mujarradin irin waɗannan niyoyi din karatun yasin da daddare yana da asali mutum ya karanta yasin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara yasin fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan hadisi ne ya inganta bi majmu'i turuqihi wanda ya karanta yasin a cikin dare za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa ka karanta yasin da wannan niyyar mutlak daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yayi to amma ka ce wannan dare ne da a wannan daren ake wannan addu'a in kuma a ce ya tabbata a ce wannan yana cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a rasa hadisi guda daya ingantacce da zai faɗa a rasa wannan bayanin a cikin littafin fuqaha a rasa wannan bayanin a cikin littafin al-azkar na Imam an-Nawawi da irin su riyadus salihin da sauran tafai da suke magana akan irin waɗannan ibadat da ake na amalul yawmi wal laila to wannan dalili ne akan cewa ba shi da asali saboda haka abin da ke cikin ingantaccen suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ga barin abin da zamu je ni ta karuma karuma mu ta lalube lalube kuma lalube lalube a cikin duhu ya wata ran kana lalube lalube a cikin duhu wata ran miciji za ka kama maimakon ka kamo maimakon ka tara idaje wata ran miciji za ka kama Allah ya shirye mu hanyar rubutu wannan malam ya ya ku cewa kawai da wani mutum cewa a sallar juma'a a kula dangora wannan juma'a ce ba wancan ba a sun ce wannan ce mai to akwai sanarwa cewar a wannan juma'ar Allah yadda akwai masallaci da za a bude za a fara sallar juma'a a ciki a gadar tamburawa saboda ana kiran yan uwa wanda suka samu iko je su sallar juma'a a can domin za a fara sallar juma'a a wannan masallaci mal wahab da mal abdullah salih pakistan su suka ba da abin nan cewar ai wannan sanarwa su suka ba da wannan sanarwa saboda haka dangane da <clears throat> batun na da haka yawa wato irin wannan wajibi ne wato a bayani ya rinka zuwa akwai littafin da Sheikh bin Baz ya rubuta ya rubuta akan wannan a tahdhir min albida ko yana ma an fassara shi zuwa Hausa ah, kamar irin wannan shine kamar abinda kamar irin bikin da ake yi na Lailatul Isra a 27 ga watan Rajab ake a rayar da wannan dare saboda ranar 27 ga watan rajab ne aka yi isra ibn ibn hajar yace tabbatar da cewa isra ranar 27 ne bai tabbata ba ya kawo aqwal na malamai inda magana ce ta malaman sira to tunda ko bai tabbata ba da wata hujja zaka kebance 27 ce shine shine daren isra'i kuma wa aka taba ji yayi yayi wani biki yayi wani wata kebantacciyar ibada a cikin wannan wato ka'idar addinin nan koyaushe abinda ya kamata mutum ya ya rinka komawa zuwa ga malamai magabata irin su imam malik in ma baka in ma baka je zuwa ga sahabbai ba ka tsaya ma daga cikin a'imma al-a'imma fuqaha wal amsal irin su imam malik su imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal sufyan al-thawri hamad ibn salama abdullah ibn mubarak abu thawr ga sunan dai dukkanin su wanda ake al'umma ta karbe su kai musu shadda idan balaga al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar sun riga sun kai lokacin sun kai lokacin da ba wanda ba wanda ba wanda ya ce ya ce ba su kai ba saboda haka irin su waɗannan su ne aka yi shaida kan wato cewa akan kadamu sirkin suke ai koyi da su shine mutum zai san kan cewa yana kan tafarkin madarasa duk ba za ka samu irin wannan a cikin abubuwan su ba kuma a karanta karanta ma a karanta irin wanda suke yi da suke na kalmar maganin su irin annawajir wal ziyadat na ibn abi zaid al-qayrawani ne risala ka ji maganganun da yake ka ji maganganun imam malik a cikin irin waɗannan abubuwa din a kuma wato abinda ake gudu da irin waɗannan wato koyaushe bid'a daya aka tabbatar da shi a cikin al'umma to ba da dadewa ba sai ga bid'o'in sun abin sun ƙara yawa yanzu gashi nan yanzu da ana maganar maulidi ana maganar maulidi a sallallahu lalata wasallam amma yanzu ka gani aka fara a maulidin wannan shehin a maulidin wannan shehin a maulidin gashi ma an bude ma wai maulidin Fatima maulidin Hussein maulidin Hassan maulidin wani ne kadira ai da haka duk za a ga addinin ya zama wani abu daban eh, abin da yake an san tabbas magabata da su ba an san tabbas magabata da su ba tunda an san tabbas waɗanda suke kafin Sheikh Abdul Qadir Jilani ba ci maulidin sa ba tunda ba a haife shi ba kuma a cikin zakoyi da su Imam Ahmad da sauran bar wanda ba suka zo bayan sa wanda suke su ne mabiya Sheikh Abdul Qadir Jilani din ma na sosai din ba ci maulidin sa ba amma sai ga daga baya kuma an zo an to ta haka ake canza addini wannan ayar da aka tambaya a kai na abin nan a waktara musa da ina rajulan li katina dalilin da ya sa ba shine waɗanda suka riki dan maraƙi suka ƙirƙiri wani abu bayan annabin Allah annabi Musa suka fara wani abu ba da izinin annabin Allah ba suka yi abin da suka yi abinda manzo Allah ya man Amina amalan laysa alaihi amruna suka aikata aiki da babu umarnin annabin Allah a cikin sa da yazo me yake innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa suka riki bautar wanda suka riki dan maraki suka bautar sa zai same su daga ubangijinsu wa dhillatun fil da wulaƙanci a cikin rayuwar duniya wa kadhalika tamkar haka ne muke yin sakayya ga wanda suke ƙirƙiro ma Allah ɗaya. imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa a wannan ayar yake cewa wannan ya nuna sakamakon dukkan wanda yake tsoro wata bid'a a cikin addini cewa al-ghadabu min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya bamu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki alqur'ani Allah ya taimaki bayan Allah mu'minai Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ya dauka shi Allah madaukakin sarki kuma ya bamu ikon azumin watan Ramadan da tsayuwar daransa a fuskar dace da yardarsa Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wanda yake yanta su a cikin azumin watan Ramadan kamar yadda nace za mu tsaye da karatunmu na tafsir wannan makon sai Allah ya kai mu bayan sallah saboda ramadan ya gabato nan da sati biyu insha Allah za mu shiga cikin watan ramadan bayan sallah insha Allah lokacin za a koma karatuka a majalisai za mu dawo da karatun mu tashi daga wannan aya ta 49 ta tafsiratu ta tafsirin suratul baqara aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta akwai lacca da za a nan assalamu alaikum akwai lacca da za